idan kina so ko kana so in bada labarin ka zaka iya min magana ta DM ɗina ko ka min magana ta Instagram ɗina mai suna Beauty Boss 2 Ga masu buƙatar follower za ku iya min magana ta DM ɗina. sannan ga wasu account zan yi tagin ɗinsu ku je ku yi following ɗin sannan ku yi min comment da don a comment section idan kai ma kana buƙatar followers a yi tagin ɗinka za ka iya min magana ta DM zan faɗa maka abubuwan da za ka yi domin in dinga tagin ɗinka. Sannan kar ku manta ku yi joining ɗin live ɗina kullum daga ƙarfe takwas zuwa ƙarfe goma. in sha allahu za ka samu followers daidai gwargwado. Allah ya sa mu dace.